Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da domin da ku a na sabon shiri na tsakan wuya. Bari mu fara da maganar doguwar wasiƙa nan da aka ce wasu jigogin 'yan jam'iyyar APC cikin mulkin najeriya sun rubuta cike da korafe-korafe har ma da yankawa ita jam'iyyar da shugaban muhammadu buhari wani takaitaccen wa'adi yan sabuwar pdp da suka narke suka shiga apc mai mulki gabanin zaben biyar sun rubuta takarda don neman ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari a wa'adin kwana bakwai dan ambata korafin su na rashin damawa da su a jam'iyyar ko ma rashin gode gudumawa su daga shugaba buhari shugaban sabuwar pdp kawo baraje da sakataren sa olagun shoye lola su karanta ba hannu kan takardar takardar ta ce gwamnoni biyar na sabuwar pdp gurbi a lokacin da wasu tsoffin gwamnoni kamar Danjuma Goje, Adamu Aleru da Olagun Shoyoyin Lola sun taka rawar da ita ta kawo canjin da ya ba wa APC nasarar karbe gwamnatin tarayya, amma duk da haka shugaba Buhari bai taɓa gode wa taimakon su ba. Sun ma ƙara nuna in ka ɗebe tsohon gwamna Rotimi Amechi da kusan ba a samu ƙuri'u ga shugaba Buhari daga sa ta Rivers ba, 'yan sabuwar PDP ba su da wakilci a majalisar zartarwa ta shugaba Buhari, inda NCPC, ACN, ANPP da ma ABGA kai har ma da waɗanda ma ba su da jam'iyya suka rabe mukama. Sanata Suleiman Ibrahim Hunkuyi ya fito karara ya ci matukar ba ya gyara ba za su fice daga APC. Mun ja layi mun gaya wa magabata na APC idan suna son a yi APC tare da jama'a a yi gyara wajibi dole. Idan ba a yi ba ko ba a son a yi to shikenan in ka zuba ruwa tudu kwari yake gangarawa ya koma. ba za mu rasa wuri ba domin mun tabbatar harka ta demokradiyya a Najeriya ta fara nuna. Lamido Umar Cikaire ya shigo APC daga PDP bayan an kafa gwamnati. Shi ma ce guguwar Buhari ta riga ta lafa. Karni kan daman daga Aminu Kano sai shi a wajen karɓuwa wajen jama'a haka Allah ya yi. amma wallahi yanzu a ƙasa yadda jama'a suke babu guguwar babu su za a sha wahala mutane gashi na wanda bai kamata su balle daga APC ba suna ta kokari suna ta shiri kuma zai faru so za a kare da kwance uwa kwance yanzu za a iya cewa ta sakataren CPC ta shugaba Buhari Buba Galadima baya ganin APC za ta kai labari waɗanda suke tafiyar da jam'iyyar sun zama summun bukumin ba sa ji ga halaka ta nufo su gadan-gadan yanzu da kansu da kansu suka raba jam'iyyar nan kashi biyu kashi uku a kowace jiha za a jira ga yadda APC APC za ta iya shawo kan wannan takaddama ko kuwa a'a. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaishe ka Nasiru a wannan shirin na ƙarshen muhawarar da Hassan Maina kai ne shirya mana Abuja tsakanin barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijani za mu tashi ne da magana irin wa'inan ƙorafe-ƙorafe na manyan magoya bayan shi Buhari. barista Aliyu Abdullahi idan muka duba na ɗan shugaba Muhammadu Buhari duk da cewar ya fi samun ƙuri'u misali daga arewa ne bari baka misali idan muka duba manyan manyan mukaman da suke cikin wannan gwamnatin guda 21 hmm. duka suna jihar Ogun ne bayan kuma ƙuri'un kanawa ya fi na waɗancan Ogun din yawa me ka wannan <laughs> ah. mukamin masu lagoda eh. masu maiko hmm. galibi duka yan kudu ke rike da su ba wai mukamai masu lugada ba ne suka fi yawa a kasashen wato bangaren yarbawa ba a'a mukaman da suke ta bangaren tattalin arzikin ƙasar nan su ne suke hannun yarbawa shi yasa ake tunanin kamar masu lagoda ne ko GC appointment kake kiran su a'a appointment ne da ke karkashin bangaren wato economy tattalin arzikin kasa suke hannun mutane kuma akwai dalilai in ka duba shi mataimakin shugaban ƙasa wato farfesa yemi Asimbajo shi ne shugaban kwamiti na ƙasa na tattalin arzikin ƙasa shi yasa za ka ga yawancin mukame da na ɗaɗaɗe na wannan ɓangaren za ka ga sun fito daga wannan ɓangaren ƙasan wannan mutum jagaba a suwaji bola ahmed tinubu shi ya kawo mataimakin shugaban kasa single handedly sannan shi wannan number two din nan shi farfesa yemi osinbajo shi ne mukaddashin kawo ko sababin kawo duk wani da yake jagorantar wani hukuma da take karkashin tattalin arzikin kasar nan don Allah barista ya shi kasan Buhari jana Buhari ya shi kasan shi don Allah don Allah nake roƙon kai wannan akan record ne eh. na san shi tun tun ina da shekara wuri sha hudu a'a gudumawa ai magana ake akan siyasar neman shugabanci mu da kai wani irin guduma me kake ji ne a fito a yi zube ban ƙwarya mana wani irin guduma ne wani ya bayar game da tafiyar Buhari da mu bayar ba a faɗa mu kana son ka da abun ya zama kaman personal fight ba is not personal kar ka mai da shi kaman wani abu ne na maganar da nake yi shine cewar adadin mutanen da suka ba da gudumawa daga shekara ta 2003 zuwa lokacin da Allah ya sahale ya yadda aka hau kan mulkin ai suna da yawa barista ina dawo gare ka <laughs> idan muka duba APC a jam'iyyance kamar gaba ɗaya ta sa kwayayenta cikin kwando ɗaya hmm. ma'ana shine kowane babban dan APC a yau tashi zai magana Buhari Buhari Buhari yanzu mu eh, kaddara idan eh, mukaddara idan Muhammadu Buhari ya ce to shi hmm. in Allah kai mu baɗi ya fasa ba zai takara ba ba ka jin cewar APC a jami'ance za ta samu matsala tunda ba wani ba ba wani shiri da aka yi ko ta kwana a bari ba zan yi tsammanin za ban yi tsammanin za mu samu matsala ba a dalili ga dalili na ita jam'iyya ta wuce duk wani mutum shi kadai ko ba kaushe sai aka ce jam'iyya ya amma wasu na ganin wasu na ganin cewar kamar Buhari shine APC kuma APC ita ce Buhari a wannan magana ba gaskiya bane eh za a iya cewa uh, shugaba muhammadu buhari shi ne shugaban wannan tafiya kuma shi ne kamar jinka na wannan tafiya duk wannan daidai ne amma bara a ce yau idan ba zai takara ba a shekara ta 2019 shi kenan kuma jam'iyyar apc ta wargaje kenan kuma da isa tijani hmm. ɗazu kana cewa apc ah, ba jam'iyya ba ce ba jam'iyya ba ce dama abin da yake akwai ka duba da kyau ka gani apc tamfar burga mu wanzami ne akwai gashi a ciki akwai reza kai akwai akwai akwai aska duk mutumin da ya ce da kai shugaba Buhari ba shine APC ba to bai san mai ake ciki ba idan ya zare ta mutu saboda haka mu abin da muke so shugaba Buhari eh, zo ka ci gaba ka tsaya takararka in Allah ya baka ka samu amma kafin ka kai ga hakan yiwa mutane abin da suke so domin su samu karfin gwiwan su goyi bayan ka shine kawai muke magana am bari Abdullahi idan muka dawo kan maganan naɗin shugaban hukumar tsaro ta NIA ta Najeriya da aka yi kwanan nan. Na san cewar an yi ta da jijiro akan wani naɗin da aka yi. A tunaninka wani naɗin yana bisa hanya? Sosai makwa yana bisa hanya saboda na ɗaya dai ni na imani da duk wani abu da shugaban Muhammadu Buhari zai yi zai yi shi ne domin ƙauna irin ta ƙasa ba wai son rai ba. Eh, amma kuma amma kana sanar da koke-koken da 'yan Najeriya suke ta yi koke-koke kuma duk an ba da amsoshi akan koke-koken na daya koke-koken akwai alamun gaskiya cikin su babu ai shi ne ke ga maka an ba da amsoshi a cikin koke-koken na an ce ma dan cadi ne amma an zo an karyata an kawo rekod an nuna ba dan caji bane dan katsina ne kuma na gode shi kamar isa tijjani maɗazu ya faɗa cewa dan katsina ne ko ba haka ba Kamar isa tijjani kai a matsayinka na shugaban kungiyar yan kishin ƙasa ta national patriotic front ka gamsu da wani ɗin an yi shi bisa cancanta? A ba yi ba ban gamsu ba ba yi ba sai dai kawai idan aka ce karfin mulki to sai kai shiru. Me ƙorafin ka? Madalla shi magana da da barista yake yi ai ba mu muka ce dan cadi ne ba. Me yawa magana da yawun shugaban kasa Malam Garba shi ya ce an haife shi a cadi. Shi ya ce shi kuma Amir Fa ce an haife shi a Katsina. Muka tambaya to wane ne ne yake magana yake faɗan gaskiya a tsakaninku. Maganar da ake yi shine cewar wannan nadi an yi shi ne bisa ƙarfin mulki in akan haka ne to aje amma idan zance ne na cancanta mutumin da ka bar aiki kuma kai kai hedin kwamiti ɗin da aka ce a yi ma wannan gurin garan bawul kuka rubuta kuka bawa shugaban ƙasa shawara cewar duk wanda za a ɗauka ya zama shugaban wannan guri ya kasance darakta ne daga cikin wannan guri kai ka ritaya aka ɗauko ka an yi daidai bari gama a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar nan tukuna a sashi na 171 da kuma sashi na biyar in ka hada ka karanta waɗannan tanadi da aka yi za ka samu cewa shugaba Muhammadu Buhari bai saba doka ba kuma abin da ya yi yana bisa kan a'ida saboda gaba ɗaya wato appointment wato naɗe naɗe nan haƙi yana wuyar shi in ya ga dama yau ya ɗauko ka ya baka ka zaunu. To a gaishe ku malamai kamar yadda muka ce wannan shine ƙarshen wannan muhawara ta shi barista Aliyu Abdullahi da kuma Isa Tijjani saboda haka Allah ya kai mu rana wa ta yau jihuriyar Nijar zamu danna. Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sa a Nijar ba taɓa ganin inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na isuhu. Tun da aka yi ƙasar Nijar samu 'yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda ya yi ayyuka wanda shugaban ƙasa isu Mahmud ya yi a ƙasar nan shekara bakwai na rashin iya mulki tun shugaban kasa isu Mahmud ya zo ƙasar nan ka taɓa jin an yi kukan yunwa an ce kuru kamun taimako da ƙasar waje ga yunwa ta samu nijar shekara bakwai na ba a iya bambanta ɗan dama da na kabewa shekara bakwai barawo ya zama muhammadu muhammadu ya zama barawo haka muke rayu a cikin tafiyan nan To muna fata za a tsima zuwan wannan muhawara sabuwa kan Nijar. Yanzu dai muna godiya tare da bankwana ga mu na yanzu Barista Aliyu Abdullahi da kuma Ra'isa Tijjani da kuma godiya ta musamman ga shi wakilin namu na Abuja. Hassan Maina Kaina da ya shirya kuma ya jagorance ta muhawarar. A madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a na Washington DC. Mun bar ku lafiya.